bayan kammala zaɓuɓɓukan da gudanar a tarayyar najeriya ne dai wasu alamuna suka fara bullowa wanda ke din cewa gwamnatin jihar borno na kokarin kwashe yan gudun hijira da yanzu haka ke zaune a sansanin yan gudun hijira goma sha tara da ke faɗin jihar wannan batu dai ya sa na ziyarci wasu sansanin yan gudun hijiran don tabbatar da wannan batu ko kuma akasin hakan ko da shike ita ma gwamnatin jihar borno ta ta wannan batu ta bakin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar alhaji grema tera wanda ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma gwamnatin na ci gaba da ciyar da su kamar yadda aka saba an dai dai ta yada jita-jitan cewa gwamnatin za ta kwashe su zuwa garuruwan su tunda an riga da an kammala zaɓe kuma gwamnatin ba su ci gaba da ɗaukar nauyin ciyar da su ba wanda hakan ne ma ya sa na ji tabakunan wasu 'yan gudun hijiran da yanzu haka ke zaune a wasu sansanin 'yan gudun hijira ko ya gasken wannan batu yake kuma ya batun kulawa da su yake ga dai abubuwan da suke cewa. Aba Buntu, daga ina kake malama? Daga sai nake. Ya kuke rayuwa nan? Eh muna samun abinci fi sabilillahi, muna samun ruwa, muna zaman lafiya. Kamar sau ake kama ku abinci? sau da sau uku ne muna samu tukuna yan mata namu suna matsala zafi ya sa yanzu muna samu sau amma yana isan ku abinci yana ce mu yawa ya suna baba alhaji malikela daga ina ne daga mabar local government kuna samun abinci muna samun alhamdulillah yau akwai batu da ake cewa kamar wasu na ana zuwa a ce ku ta ku bar inda kuke saboda an gama zabe ba bukatan ku an zo ai muku wannan batu a wannan kariya ne ba haka bane ba kura lawan to ya rayuwa take to alan goro mun gode a gwamnatin namu da manyan mu amma ko fatin da muke ciki fi sabilillahi wayan sun mu sutura daya gare su wayan sun mu ba su da sutura ma wayan sun mu na umu ma ba su da shi yanzu ka caje mutane ɗari a nan wallahi da kyar ya fita naira hamsin a ciki don saboda haka gamna din ya tura da kwamiti da kansa ya zai ya goge mana hawaye. ya rayuwa take ya zara nan. Ah, muna nan dai muna dafa abinci amma wani sa'i kayan abinci ba zai ishe mu ba kayan miya ba zai ishe mu ba da muna dafa abinci lokaci uku uku amma yanzu muna dafa abinci lokaci biyu ba kwa samu isasshe ne kamar eh, ba ma samu isasshen kaya to kamar akwai wanda ya zo barazanar cewa za a cire ku anan akwai bayanai da muke cewa muke samu kamar wai ana cewa ku fita saboda an gama zabe eh an ce ta faɗa haka a amma an zo an gaya muku anan a a ba wanda ya zo ya mana haka bita bita muke ji haka mm. to ya shanin rayuwa yake anan kuna samun abubuwa bukatan sabulu da omo da sauransu a ba ma samu ba ma samu sabulu ko na wanke wanke ba ma samu yara maza da muna aiki tare su suke cire kuɗi suna sai sabulun wanke wanke mu muna zo domin haka ko na shan ruwa ba mu da shi. Shi ko shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Alhaji Girma Tera ga abin da ke cewa game da waɗannan 'yan gudun hijira da yanzu haka ke zona waɗannan sansani. Waɗannan mutanen akalla sun kai dubu ɗari da zuwa ishirin da 'yan kai kaɗan watanni guda kusan tara nan duka muna ta fama da su ana ba su abinci lokaci uku ana ba su kulawa na lafiya ana ba su kulawa na tsafta da ruwan sha da dai sauransu. Abu ne mai wanda yake da wahala na matukar gaskiya. sai an fuskanci matsala saboda wayannan mutane wata tara suna zaune a guri daya yayin da mutum ya zo yana zanne mutane kusan dubu dari suna zanne a guri daya an keɓe an aje su ko da ana ba su abinci kaga suna bukatan tallafi na kuɗi da za su kashe a su suna bukatan hanyoyin sana'a domin su wuce su yi walwala amma zama guri daya sai mutum ya ji kamar yana furzin to amma wannan shine abin da Allah ya yi kuma gare su ba a bude ba ya sa wani lokaci zaka ji korafi ba a jiya ne ma je gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti ne mutum goma sha hudu karkashin jagorancin mataimakin mataimakin gwamnan Alhaji Zanna Umar Mustapha wanda zai cigaba da duba makoman waɗannan 'yan gudun hijira da kuma yadda ake ci da su. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.